auzubillahi mishi arjim bismillah rahman rahim sunana aliyu abdullahi jibiya kuma da ina koyarwa a jami'ar bayero amma yanzu na yi ritaya to ana na gode kwarar gaske alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala shirfar musalin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to kamar yadda muke gani yanzu kusan guguwar siyasa ta taso kuma jam'iyyu da suke da 'yan takarkaru sun faso hada-hadar siyasa ta kama ka'in da na'in a ah, mu manta yanzu kasuwar bukata ita ce take ci kowa ya fito yana nuna kwanjinsa yana nuna gartarsa yana kuma nuna manufarsa tunda lokaci ya yi da za a kawo canjin gwamnati wata ɗauki kusan shekara bakwai yanzu da 'yan watanni to sauraka masu bukata sun fito kuma dama siyasa kamar yadda ta gada kamar kwandon kayan koli ne ba irin abin da babu akwai nagari akwai bara gurbi akwai 'yan bana iya gasu nan dai kowa ya fito kowa abin da yake bukata dai a ce yau shi ne wato ya nasara don ya mulki wannan ƙasa ta mai albarka kafin wannan lokacin babu irin abubuwan da ba a faɗa ba ai ƙasa ta lalace ta yi mai ta tuni kuma gani nake yi a halayya ta ɗan adam duk abin da aka ce ya lalace ba za ka zo inda yake ba duk abin da yake ɗoyi ba za ka kusance shi ba duk abin da ake ganin kamar darajarsa ta ƙare bai kamata a ce kai kuma ka zo wannan abin kake kwalliya da ado wai don ka karɓe shi ba to inda za a gane munafuncin siyasa kenan to saboda haka kowa yanzu ya bazama zama ya taho so yake mulki wannan kasar duk da lalacewarta da irin yadda aka karere ta kuma abin takaici da kuma ban tsoro shine wanda suke da hannu a lalata ta yau su ne kan gaba akan cewa suna son kuma su mulke ta mi suka manta a da can san da suke mulki kasar da ya zama wajibi yanzu dole sai sun fito sai suna son su mulke ta to wannan ita ce tambayar da kowane mai hankali ya kamata yi wa kansa dangane da wannan wato farin dango da aka domin a fito zawarcin wannan ƙasa tamu to in ka lura wato ban dai sani ba ko shekaran jiya ko jiya amma dai a yau duk wanda yake cikin arewa da kuma wanda yake kishinta da wanda ya san halin da ke ciki ya san cewa duk cikin manyan arewan da ake da su yanzu musamman wanda suka yi fice masu kuma faɗa aji wanda kuma a da sun riƙe mukamai yanzu kuma suke kan ƙadamin neman wani mukami babu wani mahaluki wanda ya nuna kishinsa ga arewa kuma ta ihu ko kuma ta kururuwa na neman ceto ya sa sai ya tafi domin ya ceto ta irin injiniya rabe musa kwankwaso akwai abubuwa da yawa da suka faru ga 'yan arewa shi ne kaɗai ya wanke kafa ya je ya yi uwa ya makarbiya ya kuma amfani da abin hannunsa domin ya ceto wanda aka zalunta amma kuma kaga an mamaki yanzu daga cikin wanda suka fito 'yan arewa wai su suke taro suke cewa sun fito za su ceci arewa a ba mamaki ai akwai ceton da za ka yi wa wanda yake cikin hali ka kamo shi daga halin da yake ciki tunda a galabaice ke kana yi kana lalaba aljihunsa kana ɗiba abin da za ka ɗiba to mai yiwa waƙila su wannan abin da yake gabansu shi ko jagora a tun farkon fitowarsa siyasa kawowa yanzu mutum ne masturi allah masa sutura ba wanda ya fito ba ne domin ya nemi abu a hannun wani ko kuma domin ya cuci ƙasa ko jiha to saboda haka ina ganin dole mai ƙoƙari mu rarrabe tsakanin masu kishi na gaskiya da kuma 'yan bugen siyasa tsakanin wanda suka daɗe a rayuwarsu kullum da arewa ta ce uhm, za su amsa da waɗanda su ne suka talauta ta suka wulakanta sannan suka ci mutuncinta har ma lokacin da suke kan mulki ka ci mutum ya ce a daina kiransa dan arewa a daina kiransa musulmi mafarin ka ce wai a daina ma tuna maka kai ba shi bane ba kai wani abu ne da yanzu ka samu wata sabuwar zuma saboda haka a daina nuna maka eh, cewa wai akwai wani gurbi da ka fito to dama duk wanda zai faɗi wannan in ka lura za ka tarar cewa sa ma gaskiya ba ɗan can bane ba kawai dai an ara an yafa ne ba don komai saboda cin buge na siyasa ah to amma idan ka tsaya ka duba su waɗanda suka yi suka yi makarbi akan taron su wane ne ai shine ka fara duba ai wanda ya ce ya sha ɗamara zai ceto ka sai ka duba waye shi tukuna shin ahalil baiti ne ɗan wato wanda ya cancanta ma ne ma ya kira ya ce a zo a yi shin a rayuwarsa wace rawa ya taɓa takawa domin wato kasancewa ya hau wannan kujerar ni duk lokacin da aka yi zancen irin wa'annan wallahi tausayin su nake ji domin babban abin tausayi shine Allah ya baka ilimi ya daga darajar ka ta ilimi amma ka kare a ƙarshe ka zama yaron wani ai duk wulakanci bai fi wannan ba kana mai ilimin ka zama yaron wani wallahi ta ka wulakanta to tunda kuɗi aka basu domin su yi wannan kuma 'yan hamsin ne to dama ai in ka duba babatan hadisin da ke na mal'amal bin ne inna ma kullum ne ma nawa to duk wani abin da mutum zai tun ma kafin ya aikata shi to tilas yana da niyyar da yake so ya yi ta idan manufarka ka yi ne domin ka ci wani more na siyasa saboda shi wanda ya baka tallar ka tallata shi domin ka san a ƙarshe akwai abin da zai baka to wannan ladar ita ce ta wannan abin da ka samu amma idan ka yi ne don arewa domin ganin halin take ciki don ka ceto ta to kuma allah sai baka ladar wannan to su ko nan kowa ya sani wallahi kawai a buɗe bakin buhu ne mu ɗebi tsaba to jiya da la'asar za ka iya cewa idan ka shigo siyasa kana takara in aka jefa ƙura za a murɗe maka amma yau abin ya wuce haka nan da mutane sun san shirin da aka yi da wanda suke bi gari gari suna sayan ƙuri'a da kuɗi mai tsoka da sai su adana kuɗin ko da 'ya'yansu su gada ko kuma idan Allah ya sa suna da rabo ƙila su ɗan yi wani abu na alkhairi wanda Allah zai gani idan dukiyar ta halalce domin shi a sunnar ubangiji wato abinda ka sha wahala ka samu ka amfanar da shi shi yake ba da lada in aka je lahira kuma shi zai wa hisabi kamar yadda ya zo a ingantattun wato hadisai na sunna cewa shi fa abu na halal shi ake wa hisabi domin shi aka san matsayinsa sai an tsaya an tantance shin halal din ne da gaske gumi kai ka samu to sannan Allah zai masa hisabi amma abin da ka tara ta hanyar haram to a ɗaura kashi ko a bata igiya wani hisabi za a yi masa ba an san matsayinsa to kaga wanda suke da dukiya ta halarta gaskiya wanda suka yi gumi suka samu suka tara to su ne za su ɗauka sai za su yi wani aiki na alheri to haka kuma kwatankwacin shi wannan a harkar zaben take idan ka zo da zimmar cewa ka fito ne domin ka ceci al'umma zancen kai magudi babu shi wani magudi za ka kai da jama'a a duba cikin 'yan takarkarun nan banda wa'anda ake biyan kuɗi su taho da su halarci taro 'yan kamara su ɗauka ai baka taɓa samun wani taro wanda zunzurutun jama'a masoya suke albarkanta albarkanta daga nahiya daban-daban mutum zai niki gari da kuɗinsa ya tafi irin taron mai girma jagora ah, ah, jagora ba mutum bane wanda wai ya ba kuɗi sannan ka zo kai masa aiki a'a a tarihin siyasar shi abin da ya sani ya gina mutum in ya gina kuma ya rage nasa shi kuma in ya tuna abin da aka yi masa ya fito ya sauke wajibinsa ko kuma ma in yana so ya gina wani shi ma to saboda kaga ba za ka hada shi da wani dan takara ba to a su idan ka duba za ka iya cewa gwarzo ne a filinsa amma ni lokacin da nura khalil ya fito takarar gwamna ni ma mutanen garinmu sun ce in fito in yi takarar majalisa abuja saboda haka tare muka yi takara kuma ba zan umantawa mantawa ba nura khalil din nan shi ne ya biya min ma da na saifon saboda a lokacin nan ina malamin makaranta ta ba wani abu nake da shi ba kawai dai mutanen garin da suka ce in fito na fito sauraka da shi muka yi wannan gwagwarmaya ah, muka zo muka ci zaɓenmu wanda suka fi mu ƙarfi suka kwace suka ba yaransu tura tun daga wannan lokacin kusan bai wani dogon zama a najeriya ba tun da injiniya ne masani kuma wanda yake ta goma shi sannan ya fito daga babban gida ya samu ya fita waje to ya ɗauki dogon lokaci bayan da ya ma yi aiki tare da muhammadu buhari to ya bar abin nan ya bar najeriya ya tafi a abin nan ya tafi waje to tun da ya tafi yake ta hidimominsa na kasuwanci sai daga baya dawo da wannan zancen siyasa ya taso to tun da ya taso kuma ya bi manya yana neman shawararsu akan wannan kadami da yake so ya hau na takarar gwamna ba zan manta ba a wannan lokacin ni ma ina takarar gwamna kuma ni ne mutum na farko a katsina da ya fito yana takarar gwamna don sai da muka fara ya mutsa hazo tukuna sannan mun yi wajen shekara biyu da yan watanni ma muna yi sannan wasu suka fito to daga baya akwai ɗalibi na injiniya mun ta ƙara sai shi ma ya fito yana son ya takarar gwamna a wata jam'iyya to ni kuma gaskiya saboda matsayinsa da yadda na san shi jajirtacce tun yana ɗalibi har lokaci har ya koma ya je rike abin nan wani matsayi a gwamnatin tarayya sai na ga bai kamata ba in zama babban zakara mai shanye ruwan yan tsaki sai na kira shi wasu to kaga tun da ka fito dama ne abin da ya sa zan fito ganin yadda aka ragargaza jihar ina ganin ina da wata da zan taka amma tun da ka fito ni bari in ban in koma takarar sanata ya amince na kuma ban masa shikenan mun yi haka sai kuma wani amini na wanda a lokaci ɗaya aka ba mu kwamishina da shi a katsina ni na ce ba zan yi ba na ba mai ɗaki na allah jikanta drama abuja lagambo sai shi ma sai fito sanata to kuma duk zuwan ɗaya muke na buga masa da ce to kai ya na fito kuma za ka ce kai ma ka fito sai ce au to ai Abin da sai an yi abin nan primaries na sai ba zai primaries da kai ba kai ma na ba maka je kai to wannan su ne matakai biyu da na hau na takara kuma fitowar gwaraza wanda suka fi ni ya sa nima na sauka na bar musu domin na san waye abuja gambo na san abin da ya lokacin da yana chairman na local government ɗinsa na kuma san irin tarihin da ya kafa da irin yadda ya tallafa al'umma to saboda haka tun da yanzu dama ta zo na ce ba komai na ban masa to wannan su ne matakai guda biyu da zan ce na nemi takara kuma daga baya na janye kuma na tabbata lokacin da ce na janye takarar gwamna wallahi da dama daga cikin 'yan tim ɗina wasu har gobe ba gaisawa ba kuma zancen wani mu'amala to amma su ba za su fahimta ba tunda ni ne na yi sai daga baya ma suka yi taro a wurare daban-daban yaya za mu zo mu sha wahala mu dinga bibiyar abubuwa ba inda mu leƙa ba kuma daga baya kawai wannan mutum ya zo ya mana haka to wanda suka sani suka ce da Allah da annabi su yi hakuri amma tun da riga ce ba zan yi wallahi ba zan yi ba to wannan magana ta tsaya a nan wurin to ni gaskiya fi sabillahi abin da nake so al'ummar katsina su duba halin da aka jefa katsina idan suka duba wannan to su kansu za su yi wa kansu ƙiyabar laili wayannan wanda suka fito duk 'yan katsina ne sai su duba su ga shin wane ne ya kama da wanda zai fito ya ceto su daga bala'in da suke ciki waye kuma wanda idan buɗe yake a kan lalitar gwamnatin katsina kaga wannan shine mataki na farko mataki na biyu a cikin 'yan takarkarun nan wane ne a lokacin da yake kan kadaminsa ya gina al'ummar katsina wane ne sanda ya samu ya zama ɗan zirin ruga ya mamanta da halin da katsina take ciki sannan abu na uku duba da halin da katsina take ciki wane ne idan yau aka ɗauki wannan matsayi aka bashi zai tsaya na farko ya fara duban me ya kamata a yi wa wannan marar lafiya domin ai mutumin da yake kwance bai san inda yake ba ba da za a ka ɗauko tuwo da miya ka tada kansa ka dinga cusa masa dole sai ka ɗan fara sa masa ɗan ruwan da zai gama jikinsa sannan ya fito sannan abu na ƙarshe wane ne kuma yake da kwanta a sama sannan yake da alaƙa da ƙasashe na waje waɗanda watakila za a iya ɗauka wannan mara lafiya a miƙa a hannunsa a ce to ku ba mu shawara me ya kamata a yi sannan wani tallafi za ku ba mu don ya farfaɗo to ni na ganin wannan shine wayannan su ne abubuwan da mutanen ya kamata su duba kafin su yanke shawarar a cikin ukun nan wa za su zaba ni kullum abin da nake duba shi ne duk mutumin da ibtila'i ya sama kamar irin wani yadda ya samu al'umma katsina idan ya kuskure bai yi abu ɗaya ba to zai daɗe cikin matsalarsa me ya kamata yi a halin da katsina take ciki gwamnatin tarayya ta kasa ceto ta daga halin da take ciki gwamnatin jiha ta kasa ceto ta daga halin da take ciki sarakunanta sun kasa ceto daga halin da take ciki masu arzikin cikinta sun kasa ceto daga halin da take ciki manyan 'yan siyasar su wanda kuma duk wanda yake katsina ya san akwai gwaraza wanda suka gaba tarihi a katsina sun kasa yin komai to mu al'ummar katsina abu ɗaya za mu yanke wanda shi ne zai zama mafita gare mu shi ne mu koma ga Allah abin da yake bani mamaki 'yan boko duk sanda aka zance a koma ga Allah dariya suke yi <laughs> to ai ba abin mamaki ba ne ba wanda ya san Allah shi yake koma gare shi wanda bai san shi ba kuma ai ko in kula wai in ta taka fan bakwai abin da ya sa ni nake ba da wannan shawarar shine babu wani bawa da zai koma ga Allah ba tare da ya ceto shi ba shi yasa Allah ke cewa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yasunu sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara malakum ku yi ta istighfari ga Allah shi bai gafara ne kuma an dan laifi aka tsina an yi shi me ba ai ba mutane nawa ne aka taka aka yanka mutane nawa aka tsallaka gidansu suna kwance da iyalansu aka yi fajirci da matansu da 'ya'yansu kuma Allah ya bar wannan wala ba zai bari ba ai da ubangiji ya kira kansa inda rabbaka da bil sad ubangiji ka yana na a madakata ai ma'ana kenan baka kunkuta ka mugun abu kuma ka tsere wallahi ƙarya ne baka isa ba wallahi ai ba ai Allah ba abun wasa bane ba to idan muka yi hakuri muka ci gaba da istighfari sannan muka gyara halayyar mu ubangiji na yana nan kuma zai zo kanmu zai zo kawo mana ɗauki wanda imanin sai zama wato bara gurbi ne duk ba zai gane wannan ba amma ni ina ganin yadda ka tsana ta tasiri a ilimi na addini da na boko da yadda tasiri a wajen hidima ga addinin musulunci da matsayin da ta taka kasancewarta gari na farko wato da take da 'yan boko gwara za a arewa to ya kamata gaskiya mu yawaita istighfari mu koma ga Allah mun san mun yi laifi Allah kuma mai yafiya ne Allah ka gafarta mana Allah ka ceto al'ummar mu wannan ita ce shawara ta to shawara kuma ita ce da mutane fargabar da suke yi akwai yan zaru ruga masu ɗauka akwati su ruga da gudu akwai wanda za su zo suna sayan mutane a dabar zaɓe ana ba su kuɗi ana cewa ga ƙuri'a ga wanda za su zaɓa to duk wa'annan ni abin da yasa nake tausaya musu da sun san shirin da aka yi watakila da basu ɓata lokacinsu ba zaben da za a yi wannan karan kana jefawa kana dannawa tunda ba wai irin wannan za a baka takarda bane ka je ka ce bari ka je ka sa ga dangwalwar an wuce wannan yanzu tana karantawa a can tana kuma kirgawa nan take an riga an gama zancen a ce an ɗauki akwati wani ya dauki akwati ya je ya kai wani ya kawo na bogi duk wannan bai taso ba to ina ganin gaskiya mutane su san da sanin cewa abin da suka zaɓa shi za a ba su ba wani zancen magudin zabe allah kuma ya sa a yi lafiya a gama lafiya kano ai a gidana ne kwarai da gaske me yasa saboda tun 1973 nake kano saura kaga kusan na mafi zama kano sama da ko'ina kuma ina da ruwa da tsaki a cikin abin da yake tafiya a kano to alhamdulahi za sun fito a kano ga abba ga babban ɗalibi na wanda zai masa mataimaki a comrade sannan uwa uba ga jagora sannan ga 'yan takarkarin sanata wanda kowanne daga cikinsu nawa ne a misali in ka ɗauki wanda yake na, na, na, kano central kusan shi uwa ne ma tunda akwai alaka sosai da dangantaka tsakanin gidanmu da nasu yawa sannan kuma in ka ɗauki ragowar kamar kawo smela shi mun yi siyasa buhari da shi muna daga cikin jigajigan wanda suka rufa buhari baya sannan shi ma ɗalibina ne sannan sai abokin aikina shi ma wana dr baffa tare muka koyarwa a bayero da shi kuma yana daga cikin wannan nake alfahari da su to kaga ai kusan kano ni kowa na wani kuma na tabbata cikin kudura ta ubangiji idan aka fito gaba daya a wannan harka kamar yadda aka bude ta to gaskiya a galabiya aikina zai kasance a wannan jihar to kuma kar manta akwai mutane da yawa wanda suka ba suke ba kwankwasiya gudunmuwa wato don aikinta na ceto mata da matasa kamar injiniya sani limansi to kaga irin wa'annan wanda suke yi ba don wata bukata ba wanda zai tara mutane kamar misalin ɗari biyar dubu ya koya masu harkar gyaran lantarki sannan ya sallame su kuma ya kasance duk aikin ya taso yana janyo su suna yi tare to haka irin wa'annan dole ka yaba musu su ma gwaraza ne a kwankwasiya to akwai mutane da yawa wanda ke gaskiya suna yi da jinin jikinsu suna yi da karfin aljihunsu wanda ba za ka iya iyakance su ba ah, musamman in na tuna da chairman ɗinmu na kwankwasiya na abin nan eh, na katsina eh, mazaunin wannan gari to kaga shi ma gaskiya dole ka yaba masa to akwai mutane da yawa Allah da ya saka musu alhaji Allah ya sa kuma wannan tafiyar mai nasara akan ta mu kama jihohi da yawa kudu da arewa sannan a ƙarshe kuma kujerar shugaban ƙasa ta zuwa mu